Masauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. Yau a cikin wannan shirin za mu mai da hankali ne kan harkokin tsaro wanda kuma rashinsa kan iya hana tafiyar da harkokin siyasa. a makonni biyu da suka gabata an samu wasu sabbin hare-hare da kungiyar boko haram ke kaiwa na kunar bakin wake a najeriya inda sau hudu waɗansu mata ke kai harin kunar bakin wake a birnin kano inda aka samu rasa rayuka yayin da ake wannan sai kuma aka kai wasu hare-haren guda biyu kan wasu fitattun shugabannin najeriya da suka hada da sheikh dahiru usman bauchi da kuma tsohon shugaban ƙasa janar muhammadu buhari amma allah ya sa suka tsallake rijiya da baya waɗannan hare-hare sun tada hankalin al'ummar najeriya baki ɗaya inda shugaba goodluck jonathan wanda da kansa ya jajanta wa al'ummar ƙasar ya ce da allah bai kiyaye ba waɗannan hare-hare sun ritsa da janar buhari ko sheikh ɗahiru usman bauchi da allah kaɗai ya san halin da najeriya za ta shiga to kafin mu shiga cikin wannan shirin bari mu fara jin shimfiɗa da martanin da sheikh ɗahiru usman bauchi ya yi kan harin da aka kai masa To mutane sun aiko suna ta min jalji ko ina da ko ina cikin ƙasa a Najeriya da waje 'yan ƙasa. Mu ba mu da abokan gaba a Najeriya wanda namu mu ne muka shirya namu dukkan mutumin Najeriya da musulmi dan uwanmu da Kirista abokin zamanmu duk zaman lafiya muke da su. Sojan izala wannan gabanmu da ba ta kai haddasa su sami ni bom ba a'a. mu da su sabanin ra'ayi ne wani sa'in mun sadu wasa da dariya muke yi su sun san matsayin mu mun san matsayin su to wannan akwai aiki a gabansa shi shugaban kasa inda yana son kasa ta zauna lafiya ga zaɓe ya karatu kowa yana kokari ne ya rushe wanda ba nasa ba ya kafa nasa hadarin mu kenan a Najeriya to amma insha Allah za mu tattara su duk gaba ki da mu mika su gaban Allah ya mana maganin su insha Allah za mu yi ta addu'a Allah ya zauna da Najeriya lafiya kalau kowa a bashi sa mu zauna lafiya mu babu daukan gaba a Najeriya mu yan tijaniya da muke ta da hankali a najeriya da ba inda za a sa kafa a najeriya domin muna da yawa kuma duk tsarinmu guda ɗaya ne muna da respectin tsakaninmu da mu. to lallai shugaban ƙasa ya sa ido ya sa hankali ya duyi wannan ɓangarori guda biyu. kun ji ta bakin sheikh dahiru usman bauchi kenan ganin yadda waɗannan hare-hare yau suka mayar da arewacin najeriya sansanin tashin hankali da kuma zub da jini da kuma yadda wasu garuruwa da dama a arewa maso gabashin ƙasar suka koma kufayi ya sa wasu 'yan arewa ke zargin shugabannin da suka fito daga yankin da laifin kau da kansu a daidai lokacin da yankin ya shiga mawuyacin hali wakilin a kano abubakar isa dago ya tattuna da ɗaya daga cikin dattawan yankin arewacin ƙasar alhaji shehu ashaka wanda ya ce idan an gama kashe talakawan ƙasar waɗannan shugabanni fa su kwanda sanin cewar babu wanda zai tsira ga da yadda hirarsu ta kaya to alhaji shehu za mu so mu ji ya kake kallon halin da yanayin arewacin najeriya yake ciki ga abubuwa suna ta faruwa amma a iya cewa kamar masu ido da kwalli na yankin arewan ko a jikinsu me kake ganin ya kawo haka to abin da ya kawo haka mu muka tashi muna da amana muna da kunya muna da addini muna da ganin ya kamata muna da sanin daidai da ba daidai ba wannan dalili ya sa muka shiga muka zama muna da tsoron Allah yanzu aka zubar da amana aka zubar da tunanin daidai aka zubar da tunanin sanin ba daidai ba aka sanya tunanin in ka mallaki kuɗi shi ne za ka iya mallakar kowa saboda haka muka zo muka tsinci kanmu a cikin wannan matsalar ta yau da muke ciki To amma ana ganin kamar akwai mu da manyan da ya dace a ce suna sa baki don komai ya daidaita a arewan amma kuma shuru kake ji. Ah, to ai manyan abin da ya kawo ke gaya maka kenan. Ai manyan da muke da su na da waɗanda su abin da suka ɗauka sun yi shugabanci amma shugabancin na mutane sun yadda mutane sun ba su amana ta kansu. Saboda haka suka tsare amana suka kuma zauna da mutuncin suka mutu kuma cikin sutura waɗanda muke da su na yanzu abin da yake gabansu kai ka tura su ka ba su amana amma ba su ɗauki amana taka ba abin da suke bukata kawai ina za su samu kuɗi su zama masu kuɗi ba waɗanda suke kulawa da kai amana kanka da ka ba su ba kuma Allah ya san wannan To Alhaji Shehu gashi yankin arewacin Najeriya kullum ana iya cewa kamar sai cewa ake gara jiya da yau tashe-tashen hankula da kai hare-haren nan da ake ta yi a ko ina da ina. Ina mafita a matsayinku na dattawa? A'a yanzu halin da muke ciki ina ƙara tabbatar maka shugabanninmu na arewa waɗanda suka kafa arewan suka yi wa arewan bauta aka zama ana gode masu ana yi masu addu'a ta alkhairi har jikokinsu har ‘ya'yansu har jikan jikansu wannan addu'a tana bin su wallahi shugabanninmu na arewa yanzu tsawon shekarun da aka yi ana wa waɗancan addu'a ta alkhairi sai wannan shekarun sun wuce ana tsinewa waɗanda ke shugabancin yan domin sun saka arewan a cikin masifa saboda bukatar kansu ce kaɗai a gabansu ba bukatar mutanen arewa ba ce a gabansu za fa mu iya cewa muna fa da manyan tsaffin sojoji da suka shugabanci najeriya a arewa nan tamu mhm. kamar a iya cewa ba a jin katabus ɗinsu a wannan yanayi balle ma su faɗa hanyar da za a iya magan kamo bakin zara to su kare za ka faɗa mutum nawa ne tsohon shugaban 'yan sandan najeriya a arewa mutum nawa ne tsofaffin shugabannin sojoji a arewa mutum nawa ne tsofaffin shugabannin sss a arewa mutum nawa ne tsofaffin shugabannin ƙasar nan a arewa waɗanda suna nan a raye amma ba su da amfani kansu kaɗai suke amfanawa wallahi duk wannan masifar shugabanninmu suka samu a ciki kuma Allah zai yi mana sakayya sai mutum ya gama tara kuɗin Allah jefa masa bala'in da ba zai iya cin kuɗin ba yana kallon kuɗin abincin da zai rika ci a gidansa ko karen gidansa ba zai ci ba amma sun kasa gane wannan masifar ka ɗauki alkur'ani ka yi rantsuwa kai za ka yi amana za ka riƙe haƙƙin mutane za ka tsare mutuncinsu daga inda ya aje alkur'anin ya aje wannan rantsuwar kuma Allah ba a yi masa wasa kuma Allah sai yawa mutane sakayya alhaji ama are wannan ta zama fa yanzu ba ta da gata ba ta da kowa ba mai tsare mutuncinta ba mai tsare mutuncin kowa dukkan nan ba sa tsare mutuncin kowa sai na kansu kuma wallahi tallahi Allah ba zai basu ba Allah zai wa mutanen arewa sakayya da kudin arewan aka karantar da su da su suka je makaranta da su suka shiga soja da su suka yi duk abin da suka kai suka kai matsayin da suka kai suka zo sun ci amanin mu mutanen arewa Allah kuma zai saka mana to amma kenan alaji haka za a yi ta zama kenan tunda yanayin kamar kullun ƙara kazanta yake ai za a kai lokacin da mutane in sun fahimci hukumar ba za ta sama masu mafita ba za a sama wa kansu mafita da kansu kamar yaya kenan a'a wannan kuma an lokacin yi ai sai gani yadda kake ganin na yanzu din wancan lokacin yana zuwa wallahi sai an kai cewa in an ce ka zama shugaba na mutane ko a unguwarku ne in dai wannan bala'in ya ci gaba to sai ka kasa fitowa cikin unguwar taku ta bakin alhaji shehu ashaka kenan ɗaya daga cikin dattawan arewacin najeriya To ganin an zargi shugabannin da yin shiru, Faruk Muhammad Yabo ya ci karo da gwamnan jihar Sokoto, Dr. Aliyu Maga takaddawa mako, da ya jefa masa wannan tambaya a hirar da suka yi. Ga dai yadda hirar ta kaya. To idan muka zo ga maganar tsaro musamman uh, yadda sha'anin tsaro yake a Najeriya. Uh, ku dai gwamnoni kuke kuma kuna cikin uh, gwamnati, kun gamsu da yadda tsaro yake tafiya a Najeriya? To ai ai haruk ba za cewa ya gamsu tunda ana cewa kullum ka je bam nan mutuwa nan kashe kai ai ba ba ai ba mutum ba ma da dalilin mutum da cewa ya gamsu ai ba hujja cewa a ci an gamsu faruk ba dalilin a ci ma a ci an gamsu ai ba mu gamsu ba kuma na fata a ƙara ƙarfafa harkar tsaro halin da ko Najeriya kan iya kwan yake yin ina ta hidda rayuwar shi ba tare da da fargaba abin da faru shi yau ko ba of course yau in halin mace talaka ma cikin karashi yana cikin fargaba wani cikin birni yana cikin fargaba mai wannan mukamin siyasa dan kasuwa kowa cin fargaba ce tsaron ya kai wannan matsayin halarci yanzu sai kaje misali kaga da aka bi mu da kari mata aje a cimma jana buhari da ko malam lahir bauchi a sa mu akai kashe kashe su da karin allah da ranar karin cikin garin kaduna kaga rashin tsaron ya kai inda ke hawan da ke ai ba ma to wa zai ce kuma tsaro na da kyau <laughs> ba ruku ina tsaro ce ba tsaro sai dai allah allah tsare ba tsari ne akasari mutane suna kaman dora alhaki Uh, ko kuma in ce ɗora laifi ga shugabanni a yankin nahiyar uh, ko kuma in ce a yankin arewacin tarayyar najeriya saboda suna cewar ba sa magana uh, alhali wasu daga cikin shugabannin suna faɗa cewa suna yi shin da gaske ne ba ku magana ai faru ku magana mun ba magana ba har kuma abin da abin da adada muna yi faru muna magana wanda abin da ya kamata mun yi taimaka jami'an tsaro muna yi abin da ke faru shine jami'an tsaro ke gwamna iyakar yanzu da kurun gwamnati ba fa tsaro guda wadda ke haddace hannun gwamna illa ma kuma in ba albashi ba kuma abin da gwamnati ke ba komi nasu muke soja ne dan sanda ne civil defense SS ne kowanne su muke kusan mu jihohi mu kirkir su mu komi nasu muke don haka akwai ba maki a ce a ce gwamnati ba su magana to wace magana ta ai magana abin da magana su ba da gwamnati ba a taimaka a karfafa kawai tsaro su yi aikin su shi ce ce magana ta kowace wani ai ba surutu kuma ga rediyo ko jarida ba kuma muna yi ba amma ya kada Allah muna baki muna yi baki in baki iya iya mu ko muna kai kuma ba za mu daina ba kuma za mu mace da ƙare fatan mu shine Allah sai ta gwamnati ta ɗoyi da ƙara ɗaukan abin da gaskiya matsa tsaro ta halin yin hukunci ga wasu wanda ke sakaci a wuraren su yanzu misali da nake karanta jarida a kamarun cikin jikin aka kashe mutum maka sai nan da cewa a ya kore wasu manyan makamai manyan kwarbai don guda an kore su tun da kwanan nan gani wata jihar an kore wani dan sanda ko da ko wani a wanda ga haka tsaro ba mutum haka ce akwai manci ke a nan ta ko duk wanda ba haki amma kuma ka bashi abin da kamar ka bashi dan bai da ya kamata abin hukunci ko to haka haka hukunta hayo kai ɗaya daga cikin yaran da suka kawo hari ga shi janar muhammad buhari wanda aka ce ya kamar yi shiga irin ta mata an kama shi amma har yanzu ba a bayyana sunan shi ba hasali ma ana cewa bai da hankali ya kuka ji da wannan labari to um, faruk wa ke da hakkin bayyana kowa ya shi tun ba ba mu da hakkin ba gwamnati na ke da hakkin bayyana ko bata bayyana mutane ko shi ne ba san kwaye ba kwanaki ma an ce an kamo dan ta'adda wanda yayi wanda wanda ya ce shi shugabanci bam da aka so a yanyan an ce an ja su da an kamo shi ba yanzu ba a gwada shi ka ba a gwada mana energy shi waye shi ba a san kowa shi ba shaci abubuwan da ke ba jama'a mamaki yayi mutane ake kama ba gansu ba ba ji kuma ake musu ba ya kamata a zo a musu shari'a bayyane duniya ta jiya ta gamsu ce lalle an anan musu an kan ba siya tabbatar su zuwa kuma musu kunci wanda wanda ta yi tanadi in ana haka da mutane mutane a samun nutsuwa cewa eh lalle hakika abin ga ana ana shawo kai ne ma muddin ba hukunci mutane kuma an yi ma'ana ce mutane ba sani ba mutane ba su da walici da sanin abin da aka yi wanda ba sani ba to dole a gaba jama'a abin da hukuma ta shirya yi don kare mutuncin da rayuwarsu da dukiyarsu to kuma yanzu labarin ya sha to wannan dukubu ai kasan eh, yanzu a Najeriya babba ne ai yanzu kana daga irin wannan ai babban mutum ne ka Najeriya tunda shi shi ya fi kotu kowace doka a Najeriya in ka zama a shekara ɗaya da wani abu suka wuce ai ya taba ya taba yin press conference ya faɗa a talibas abin nan ya ce ai mene ya ba da threat ƙasar Najeriya wai in an taba shi ƙasa za ta wace kuma ya ce ya challenge na babban sufura na ɗan sanda na ƙasa da kuma mai ba shi shawara kan tsaro in sun san iya su kama shi gani Najeriya ba ta wace ba ba mai koyin ba kuma ya faɗa bayan wai akwai Najeriya wanda ce in sun yi magana su doka ba ta kawo su amma talaka da irin mutum mu ne inda muke magana doka ta kama akwai mutane da su daje yanzu irin su wannan ba ba ta wani ko clerk wani da clerk su wasu magana su ai doka ta kama su Najeriya ai eh, su sun hikashin da dokar Najeriya su don haka ku ai ku ne fatan Najeriya ku tambaye shi me yasa su kusa wadda mutane biyu suka fi karshen doka a Najeriya mun sha ganin mutane sun magana ko da ba ta dawa ba an kama su an masa hukunci su waɗanda mutanen mutum an ce gwamnati ta masa ko da kashe da ba hayo idan aka lura da yadda al'amura suke tafiya yau a tarayyar najeriya musamman eh, ganin yadda guguwar tsigi-tsigen gwamnoni eh, ta taso hmm. saboda watakila wani rashin jituwa da suke da dafa da shugaban kasa da sauransu dai haka a matsayin ku na gwamnoni bangaren da ake tsigewa ya kuke kallon wannan batu wannan malam faruku ainihin gaskiya aikwa ne ko na rashin basira da kuma sani ya kamata don ba haka ake yin jaye dawa siyasa ba cewa duk wanda kake adawa da shi sai ka kashe ya mutu bai shaida ba sannan in ma tsigiyar za a yi ai ba sai dan majalisa ba kowa na jira san cewa gudu ya hukun da gudu tsige shi tuntuni kuma ba su da iyaka kuma ya kwasi ya ba za a ma a tsige kowa kuma tsige wani ko bar tsige bar tsige gwamna magana a gaskiya shine yan Najeriya sun gaji da shugabancin Goodluck kuma ba za su kowa tsige wani gwamna ko bar gwamna jihohin da a tsige din ba gwamna Goodluck ba zai zo ya wannan jihohin ba kowa tsige gwamna ke wurin kuma wannan abu shi na da karshe dama idan gwamna ta zo tana kama kariya kullun alama ce ta zuwa karshen ta to amma fada shugaban kasa ta sha musanta cewar babu hannunta cikin wannan abu abu ne wanda ya shafi jihohin da abun ke faruwa eh, kuma ta riga ta faru eh, to kai ka kai faru kai kai ka kai ka haka ne da muna ce irin takurin raina da ka sanawa suna da kokarin raina hankalin yan najeriya suna ganin yan najeriya har yanzu kusan ana daukar su kamar yadda ake musu ana musu yadda aka dama kuma ba sa magana domin alhali muna da amma da al'adar tarbiyya da da ga shugabanni ma wata magana ko mutum da kasan magana banza ce ya faɗa kasan ƙarya yake ba ko shiwa ya faɗa ƙarya ce ko duk wanda ya faɗi gaskiya ko mai jiman ne ƙarmi gaskiya ce wanda ya faɗi ƙarya kuma kuma ne kuma sun ta ƙarya to magana da ce wani kasa ko da ko fata wani kibar cewa ba su wata hannu wannan ai karya ce mara wanda wanda ke ba da ko kamata ma a sauraron magana ba amma magana ne. in adalci shi zai kawo dore mulki in zalunci ko gudun ƙarfi ba ya kawo dore mulki don haka su bari su gami mai Allah zai da su a inda aka fito an yi batun tsige gwamnan jihar adamawa kuma hasali ma har an samu nasara an tsige shi yanzu abin ya fada a jihar nasarawa kuma abin ya haifar da zanga-zanga ta mutane suna nuna ba sa so eh, me wannan yake nuna abin da na gaya maka yan najeriya sun san ce abubuwan da ake zalunci ne ba siyasa ba ce rashin adalci rashin mutunci ne ake gwada kiri da ido rashin kunya ba wai siyasa ba me ba haka siyasa ba ai da a zo a baza kole ko ya faɗi ra'ayi ne da abin da ke ya sayar ma jama'a kwamar da sai masu shugabanci ba a zo ana gwadin karfi ana hayan da karfin soja suna da mai ana ana ana kare mutane wannan ba za ta yi ba faru na garce ma ka bari ha gani duk wani abu ai ba za ka kare zukatan Najeriya ba zukatan Najeriya sun riga sun yi tuwaki cewa wannan shugabancin su fama da shi na Najeriya yanzu ba sa ba sa da bukatar shi inda yake babu wani abu na jin daɗi wanda talaka ke alfahari da shi ko ko tsaro ko ilmi nagari ko sufari ko wani abu da ka da ka mutum ke kawace ya kasa ta tana kaza ga kuma arziki mai Allah ya bamu amma arziki an rasa ina na yake yi ina yake tafiya ya ake da shi to ka bari haka da yadda Allah cika mai zuwa za ka abin talaka na jama'a Najeriya za su yi Allah da. Kun ji ta bakin Dr. Aliyu maga takaddawa Mako, gwamnan jihar Sokoto a hirarsu da Faruk Muhammad Yabo. To a bangare daya kuma an ruwaito shugaban rundunar sojin Najeriya Janar Minima na cewa wasu daga cikin sojojin da ke aikin samar da tsaro a arewa maso gabashin najeriya na gudu daga aikinsu saboda dama ba wai sun shiga sojin saboda tsaron ƙasa ba ne sai dai rashin aikin yi abubakar isa ɗan da ya tattauna da janar bello dambazo mai ritaya kan wannan matsayi da kuma halin da ake ciki a najeriya kuma ga yadda su ta kaya To janar a kwanakin nan babban hafsan sojin Najeriya ya wani maganganu na cewar sojin Najeriya na tserewa daga maiduguri inda suke fafata da kungiyar boko haram a matsayinka na kwararre kuma wanda ya kai wannan matsayin wannan mukami a sojan najeriya me ke kaiwa ga haka to a gaskiya wannan abin takaici ne da farko dai abubuwa uku ne muhimmai wanda soja yake bukata kafin ya tunkari fagen fama na farko horo mai tushe watan trenin mai kyau inda za a koya masa yadda zai yaƙi abokin gaba na biyu kayan aiki bindigogi hular kwano tankuna na karafunan nan da ake dogayen bindigogin nan irin su atilari da suke ba da support da su armored tanks din nan motocin karafuna da ke tafiya suna ba sojoji goyon baya sannan da ƙarshe ba abokin gaba tsoro yawa abokin gaba barazana yadda zai ji tsoronka to wannan abubuwa suna da muhimmanci a tanade su kafin a ce an tura soja zuwa fagen fama to amma shi babban hafsan sojin ya ce sojojin najeriya ƙwararru ne sun kware a fagagen dabarun yaƙi daban-daban amma kuma abin ta takaici an zo an kai ga wannan matsayi ya kamata kwamandojin sojojin su dakatar da wannan al'amarin ko ta halin kaka me wannan kalamai ke nufi a to ai dole shi ya wannan kalamai sun da yake hurumin sani dole ya wannan kalamai saboda a shine shugaban sojoji amma idan gwamnati bata ba da waɗannan abubuwa muhimmai da na faɗa ba ba za ta yiwu ba duk da ya ce sun kware ɗin sosai to ai shine nake gaya maka kwarewa hmm. ita ce a fannin yaƙi na conventional inda za a je wanda aka saba da yauwa ga abokin gaban ka can kana ganin sa to yanzu ba ka gani baka san shi ba shi yana ganin ka amma kai baka yana cikin jama'a baka san shi ba to wannan shi ne wannan sabon yanayi ne da aka shiga na yaki suna tsaye sai a zo a far muku abin nan kuma ba su bar kowa ba ba su bar sojan ba ba su ga farar hula ba ba su bar kabila ba ba su bar musulmi ba ba su bar bahaushe ba ba su bar dan arewa ba ba su bar dan kudu ba saboda haka ba a san inda suke ba to a ce abin ya gagaru kundila kenan eh to yadda ake yadda dai ake gani kamar haka sai dai addu'a to amma misali kamar Najeriya da ita ce take fita ma kasashen duniya da dama akwai wannan tarihi kuma kai ma a zamanin kama kana daga cikin jagororin da suka jagoranci irin wannan yaƙe-yaƙe a sauran kasashe amma a ce a cikin gida kuma yaƙi ya gagari kundila ai ai yawanci haka ne idan ka je waje wajen tallafa mutane daman wanyan kaji ne domin a kawo zaman lafiya peacekeeping ba ka je ka yaƙi kowa ba ne sai dai kamar da muka yi dai a liberia da sierra leone to amma shi ma din daga baya aka zo aka yi sulhu amma din a nan wannan yanayin da yi to a yadda yake kenan sai an yi ɗan mara da gaske kafin a samu a ciwo kan wannan matsala ta yanzu to a naka ganin yadda al'amarin yake neman zamo a ya yi warwatsa yankin arewacin najeriya ina mafita kenan tun daga shi abin yana ta zuwa da sabon salo Eh to dole idan abin ya dau sabon salon ma dole mu dau sabon mataki dole gwamnati ta tsaya dau sabon mataki ana nan dai ana addu'a mutane suna kokari wajen addu'a to amma gwamnati dole ta tashi dan ita gwamnati kamar ta dau abin kamar da wasa har yanzu ba wani abu ta kamar mai da gwamnati kamar take in ba haka ba a ce duk da ɗaruruwan biliyoyi tiriliyoyi ma da ake faɗa mana ana sawa a tsarin budget na ƙasar nan a kan harkar tsaro amma a ce har yanzu babu isasshen kayan aiki na yaƙi abin kunya ne kamar gwamnatin ta gaza kenan kwarai da gaske kwarai da gwamnatin da ta kasa ba al'ummarta tsaro ta gaza mana wato kamar kenan eh, jami'an sojin ba a sakan musu mara yadda ya kamata a yi aikin ba kenan kamar haka kwarai da gaske kana buƙatar bindiga talatin an baka uku kana buƙatar arshashi dubu an baka biyar to mai aka yi. To Allah ya kyauta, masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin. A madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Abubakar Isa ɗan dago, Faruk Muhammad Yabo da Ibrahim Muhammad Bauchi da kuma sashen Hausa na gidan Rediyo Faransa. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.